إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na rihilatul khulud addar al'akhira na al-sheikh dr mustapha murad malami a kulletu da'awa a jami'atul azhar muna daren asabar wacce take daren goma sha nawa kenan yau muna asabar daren goma sha shida daren asabar daren goma sha shida ga watar shida watar jamadan al'akhir ya eh? yinin sha biyar daren sha bakwai daren sha shida eh, a kwanan watanmu na najeriya na saudi ne su daren sha bakwai eh, a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina alif arba'in da arba'in da biyu a ta zo daidai da daren talatin ga watan farko watan eh, januwari miladiyar shekara 2021 dama ya kamata ce yau shine karatu na 23 don wancan sati karatu ɗaya muka yi karatu na 21 yau shine karatu na 23 da eh, ya dace amma makon da ya wuce ranar da za mu karatu na 22 na fita ƙauye wa'azi ba mu zo da wuri ba saboda haka yau ke na karatu na 22 kuma ina jin wannan makon shi ma karatu ɗaya ne za mu yi don gobe akwai lacca a nan wanda dr ningere daga yobe zai yi lacca na insha allahu ta'ala tsakanin magariba da isha saboda haka wanda ya ji ya isar wanda bai ji ba na'am ah to program na takwas na dare ba tsakanin magariba da sha'i ba to shi to shi kenan sai mai karatu tsakanin magariba da isha mu da gefu busy in an tashi a cire karatu kuma wanda ya je isar wanda bai ji ba wani taken lacca suka ba mana ba an turo musu to shi kenan saboda haka a sanar da ɗalibai ilimi don haka dai a takaice gobe akwai rahilatul kulod kuma akwai lacca ko mu bar shi wa laccan gaba ɗaya ya yawon to shi ke ta wa ƙuraye shirye-shirye eh, shi ne ke nan sanar ɗaliban da suka saba zuwa karatu gobe za mu ɗau su mu ga wanda zai tashi <laughs> a kare ko to Allah kawo malam lafiya kuma a yi lecture lafiya duk da yanzu ma already yana cikin garin biyu a yau karatunmu na 22 insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na sittin da na 69 a eh? ya ɗero filjanna min nakhlatin ila shajara yana firewa a aljanna min nakhla daga bishiyar dabino إلى شجرة زوا وتبشيع وعيشي وقال سفيان ابن أيينة سفيان ابن أيينة يتي رأيت سفيان الثوري ناغ سفيان الثوري بعد موته باي متورسا يدير في الجنة ينا في رواع الجنة أما فركي من نقلة بشير دبينه إلى شجرة زوا وتبشيع wa min shajara daga wata bishiyar ila nakhla zuwa ga bishiyar dabino wa huwa yaqulu yana cewa limithli hadha falyamal al-amilun waya mafarki an ga sufya ibn Uyayna yana tsalle daga bishiya zuwa wata bishiya yake cewa ga misalin wannan masu aiki su yi aiki duk wanda yake so ya zama irin wannan waliyin mai firewa daga bishiya zuwa bishiya aljanna an gane zo to yayi aiki an gane ko wannan walittakan lahira kenan original wali ko eh, kaifa <laughs> ya ce ga misalin haka masu aiki su yi aiki wato wannan wani matsayi ne Allah ya basa saboda shi ma rawar da ya taka wajen bauta Allah faƙila lahu sai aka ce masa bima udkhilta janna ya kai sufiyan don me aka shigar da kai aljanna قالت بالورع بالورع da tsantsini da tsantsini ila lauta ake masa fama fa'ala ali ibn asim wani hali ne ali ibn asim ya tsinci kansa a ciki don shi ma lokacin already ali ibn asim ya rasu qala sai ce ma narahu illa mithla al-kawkab mu a aljanna ba mu hangen inda ali ibn asim yake sai dai yadda daga nan duniya kuke hangan taurari ma'ana dai yana sama da su shi ali ibn asim yana sama da su sufyan ibn uyayna a cikin aljanna eh, sufyan sauri, thawri eh sufyan al-thawri wannan kenan saboda haka yanzu wani takwaransa ne ya faɗa sufyan ibn uyayna ya ga sufyan sauri a mafarki kenan wannan ya nuna maka sufyan sauri ta'ala

kenan safiyanu sauri ya riga safiyan ibn uyayna mutuwa eh, kamar da chok safiyanu sauri ya riga safiyan ibn uyayna mutuwa kun fahimta wa kana shu'ba ibn al-hajjaj ya kasance shu'ba dan hajjaj wa mis'ar ibn kudam da mis'ar dan kudam hafizaini hafizaini wa kana jalilaini kuma sun kasance jalilai ne suna da kima suna da daraja ƙala abu ahmad baridi abu ahmad albaridi ya ce fara'aituhu ma ba da mautihima na gansu bayan mutuwarsu faƙultu su na ce ya a ba ya ma fa'alallahu bika me Allah da kai ne me Allah ya da kai ma fa'ala Allah bika me Allah ya yi da kai an gane ko eh kenan sai masa wannan tambaya me Allah ya yi da kai ma fa'ala Allah bika me Allah ya yi da kai ko aha faƙultu sai fa qala sai ce faƙa Allah Allah sanya maka muwafaƙa لا حفظ ما لحفظ ما أقول وفقك الله لحفظ ما أقول الله يبارك داتي ووجن حجة شعبنا زنجا مكين حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من اللجين وجوهرة وقال للرحمن يا شعب الذي تبحر في جمع العلوم فأكثر تنعم بقربي إني أنك ذو رضا وأكشف عن وجه وأكشف عن وجهي الكريم لينظر وهذا في آل بالذين تمسكوا ولم يألفوا في ثالث الدهر منكرا ومنكرا حباني إلهي حباني يا صوني إلهي مهلك فينا الله يا صوني في الجنان يواري من ونوري الجنة بقبة يمن تنتي laha alfu babin tantin nan tana da ƙofa dubu eh, minan lajini mai lajini shek azangowi menene allajin eh, ya min ƙofofi dubu minan lajini eh, wali kana magana? to to to aha a'a da kudin boye da ilimin boye karka fito da su yanzu minal lajini yani min al-fiddati na azurfa al shi na alfidda fidda ma'ana ƙofofi. ya mutu ƙofofi dubu na azurfa ƙofofi dubu na azurfa eh. sai ya ce na azurfa wa jawhara da na jawhar gwalagwalai wa qala Rahmanu, mai rahama Allah yace da ni ya shu'ba ya kai shu'ba alladhi tabahhara fi jam'il ulumi ya shu'ba wanda yayi zurfi wajen tare ilmuka fa aktara ya yawaita ilmukan tana'am ka ni'imtu bi ƙurbi kusa da ni an ka zu riba ni na yarda haka ne akwai kamshin ƙwazonsa wajen neman ilimi a wannan matsayin da ya samu don yace wa qala lirrahmanu ya shu'bata ta tabahara fi jam'il ulumi fa aksara wanda yayi nutso yayi nisa wajen tara ilmuka kuma yawaita ilimi tana an bi kurbi Allah ce ka ni'imtu kusa da ni kina jannatul firdaus inni an ka zo riba ni dai da kai ma'aboci yarda ne na yarda da kai wa akshifu an al karim kuma Allah ce zan yaye fuska ta mai daraja da yanzura dan shi shu'ba ya kalli wannan fuska wa hadha fi ali Allah ce wannan shine aiki na billadina tamassaku ga wanda suka yi riko walam ya'lifu fi salifid Ba su saba ba wa allafa su saba fi salifid dahri a cikin abin da ya shuɗe a zamanin salif salafa munkiran ko munakiran masu musantawa ko masu na aiki ba walam ya alafo fi salifin dari munkaran ba su ba su yi riko ba ba su saba ba a cikin zamanin da ya shuɗe musu a duniya ba su saba da miyagun ayyuka ba sun saba da kyawawan ayyuka ne. don gobe kiyama da kabari da kiyama Allah zai baka sakamakon abin da kai ne a wannan duniya lokacin ko duniyar ta shuɗe don ah, haka za a riga gaya wa ɗan aljanna haka za a riga gaya wa ɗan wuta cewa abin da ya jefa shi wuta saƙonsa na duniya abin da ya kai sa aljanna ibadarsa na duniya abin da zai nuna ibadar mutum na duniya shi zai kai sa aljanna ai yan aljanna ana ba su furud ana ba su naman tsuntsaye ana ba su kaza ana nanata musu kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malu ku ci ku sha cikin daɗin rai saboda abin da kuke eh, kasance kuna aikata akwai kuma kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka gabata aslaftum ta shi da salifar dahari fil ayyamil khaliya ma'ana abubuwa masu kyau da kuka gabatar a kwanakin da suka shuɗe kuma a gefe guda haka wanda ya shiga sabo shi ma za a nuna masa abin da ya a duniya mummuna shi ya kawo shi haka ya faɗa a suratu yasin Allah zai tare ɗan wuta a gaban wuta ya ce alam ahad ilaikum ya bane adama Allah ta budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katira afalam takuna taqilun bata da su ba duk duniya ba ta ce hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun haka ya faɗa cikin suratul mulk kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala kad ja'ana nadhir fakadzabna ad-dunya wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in ad-dunya in antum illa fi dhalalin kabir kaga wannan yana alakanta wahalar da suka tsinci kansu da shi a ƙiyama, shine gwargwadon saƙo da suka yi a duniya yadda ya zo a cikin sahihul ahadith al-qudusi na ash-shaykh ad-dababi a yake ya ka hadisin da annabi yake cewa yalqa ibrahimu abahu azara yawm al-qiyam annabi ran zai hadu da babansa azara a ranar al-qiyam ce ya baba ban ce fattabi ni ahadika siratan sawiya ba har kake cewa ragibin anta ana alihati lokaci ya ga baban za jefa baban wuta to kaga nan yana ta'allaka masa abin da sakacin da ya samu na bin Allah a duniya to shi yasa walam ya alifu min fi salifin dahari munkara saboda haka ka yi kokari a wannan duniyar ka yi mai kyau don ka ga mai kyau hal jaza'ul ihsan illa al ihsan kar ka yi mummuna da za ga mummuna wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misliha an gane ko saboda haka wannan shine abinda da yake so ya yi mana ishara a kai bugu da ƙari ai fa maman taɓula Mawazinu. wa maman kafan mawazinu al-mawazin lil hasanar wa sayi'ad eh, tana auna ne tana auna da sayi'ad ne wanda aka gabatar da su a duniya ina fata an gane to shi yasa kenan abahahu Allahu nazra Allah ya halatta masa kallo ila hihil alkarim zuwa ga fuskarsa mai daraja waye ne wannan da Allah ya halatta masa kallon fuskarsa mai daraja jama'a qala ahmad ibn muhammad libdi ahmad ibn muhammad ya ce ra'aitu ahmad ibn hanbal fi an-nawm naga imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jamaa a mafarki fa sai na ce ya aba abdullahi ma fa'alallahu bika ya abu abdullahi wai me Allah ya maka ne ya kuka hadu da Allah me ya faru qala ta ghafara li rabbi ghafara li ya yafe mun thumma qala sanan sai ya ahmad ya kai ahmad duribta fiya 60 sawdan صوت مولانا فصب alayhi rabbuka صوت azab sannan kuma duribta Eh, ya ahmad ya kai ahmad doribta an da ke ka fiya donni sittina saudan bulala sittin mana a kan faɗan gaskiya an maka bulala sittin kai ƙarshen da tun da kake da'awa ba wanda ya taba maka bulala to an taba kama imamu ahmad aka kwantar da shi aka yi maka bulala sittin da ya mutu ahmad ta kwaransa kenan ahmad ibn muhammadu labdi ya na ga imam ahmad ibn hanbal a mafarki na ce da kuwa bayan mutuwarsa kenan da kuwa da allah ya kuka yi sai ce ai allah ya yafe mun ya ce ya ahmad an da ke ka don ni bolala 60 an yi haka kultu na'am ya rabbi sai na ce kwarai ko ya ubangiji qala sai allah ce haza waje ga fuska ta nan tun kafin a yi kiyama qad abahtuka fanzur ilaihi na halatta maka riga kallon fuskar tun kana cikin kabarinka kana cikin barzaku kana kallon wannan fuskar har zuwa ranar alkiyama ganin fuskar Allah kuma shi ya zo cikin fadin Allah madaukakin sarki lahum ma ya sha'una fiha waladaina mazid kuma kallon fuskar Allah ya fi aljannar daɗi a hadisin da annabi ya ce Allah zai ce ya ahlal janna inna lakum indi mau'idan uridu an unjiza kumuhu قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا من النار ألم ألم ألم كرشي في الله يا هجابي سكلي الله فما أعطوا شيئا با أبند أكباس واندي كي كلن الله جاتي فشي إمام أحمد يا شا وحلا دن دعوة أما سبولالا الله يا يمسا يكلي تذكر الله saboda haka in dai ba akan da'awa akan bid'a ba in dai akan sunna ne in ba akan shirka ba akan tauhidi ne in ba akan ƙarya ba akan gaskiya ne aka cutar da kai aka kulle ka aka yi maka sharri aka maka kaza ka daidai a dashen nan kana da riba gobe kiyama ai ko dan siyasa ne yana ga in kawo wahala kan shi ka wahala kan shi bai duba ka ba za a ce butulu ko to ya Allah ko za ka wahala kan shi ba zai duba ka ba shi Allah ganiyu ne shi Allah hamidun ne shi Allah shakirun ne an gane ko ah, baka ji bane wancan eh, mutumin da ya ba wa karwa ruwa an ta haifar shakara Allahu ruwa ya ba wa karwa amma Allah ya gode mishi ya ba shi aljanna ruwa ya ba wa karwa balanta na ƙala Allahu ƙala rasulu an gane ko to shi da kenan a ah, sannan ku yanzu jama'a wannan yadda na gaya muku yana ta'allaka a ah, makomar mutum a lahira da taka rawansu a duniya yanzu don me Allah ya ce kalli fuskar Allah an ba shi wannan daman yanzu an ba su wannan daman don ya sha wahala don Allah a ba ha kullahun nazura eh, sai na gaba to tuhallihil mala'ika ko? Eh. to yau eh. mala'ika mala'iku suna masa ado ta ta tuɗu ba ƙarƙashin bishiyar tuɗu ba وقال أبو بكر أحمد ابن محمد ابن الحجاج حدثني رجل من أهل طوس وانا متندق أهل طوس يا ملا بارك قال يتشي دعوت الله عز وجل أن يريني أهل القبور ناي تروق على ينونا وين سكتشكين قبري أما فركي أنغانكم ينونا وين سكتشكين قبري حتى أسألهم عن أحمد دون أن تميسوا أكان أحمد ابن حنبل ما فعل الله به akan me Allah ya mishi me yayi Allah ya da fara'aitu ba'da ashra sinin sai na ga bayan na yi shekara goma da mutuwar imamu ahmad din filma nami a mafarki ka anna ahlal quburi kamar wanda suke cikin kaburbura karkamu sun miƙe sun tashi ala quburi akan kaburburan su fa badaruni bil kalam suka yi min gaggawa yin magana ma'ana kafi yi musu magana suka riga yi min magana fa qalu suka ya hada kam nad'u Allah azza wa jalla an yuriyaka iyana ya wannan bawon Allah sau nawa za mu roƙi Allah ya nuna mana kai tas'aluna an rajulin eh, kana ta tambaya mu akan wani mutum lam ya zal faraka kuwa na mutumin da kake yawan tambaya a kai eh, imamu ahmad ibn hanbal منذ لم يظل بيغش با منذ فارقكم تند يا رب ده كو ya رسول تعليه الملائكه تحت شجره دوبا ملائكه ادو سكي تمسا karkashin bishiyar tsuba ai masa wannan adon ai masa wannan ai wannan ai masa wannan makeup din ko making ne ai masa wannan ado suke ta mishi kaga abahahu Allah nazara ila wajhil karim imamu ahmad to halihi al malaikata hatta shajar tsuba shi din malaiku ado suke mishi kaga wannan alamar kyakkyawan ƙarshe a duba din nan yana cikin kalmar ya zo cikin alkur'ani mai girma alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub alladhina amanu wa amilus salihati duba lahum wa husna ma'a. eh duba din nan kuma in ka je malaman tafsiri su ta maganganu wasu ce jin daɗi wasu ce farin ciki wasu ce daɗin rai wasu su ce wata bishiya ce a aljanna ana ce mata ɗuba duk yadin yan aljanna a jikin bishiyar ake samunta wannan ba tafsiri muke yi قال أبو محمد عبد الحق أبو محمد عبد الحق يقول وهذا الكلام من أهل القبور ونما قنقنوا دقما بوتا قبر برا إنما هو إخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل ينالون أوكك درجة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة wal jama'a faqihi ko muhaddisi wartifa makanati da daukakar matsayinsa wa idan manzilati da girman matsayinsa falam yaqdiru ba su samu iko ba an yi abiru su riga siffantawa ma an da hali game da siffar halinsa halin da yake ciki na kawa da ado har yanzu mala'iku suna ta masa dutsa suna ta masa ado wa amma huwa fihi da ko abin da yake ciki illa bi haza sai ta wannan salon. wa hahu wa ma huwa fi ma'anahu zurna kalimallahi Musa alaihi salam mun ziyarci wanda Allah ya magana da shi annabi Musa alaihi salam kalimullahi ba shi Musa kalamun kalamullahi ya ce kalamullahi shi din ne fa maganar Allah Kalimun kalimullahi kalim ake cewa wanda Allah ya magana da shi wa qala Abu Ja'far al-Baqa abu ja'far Asaka ya ce sahibu bashar ibn al-harith mutumin ko abokin bashar ibn al-harith ra'aytu bashar naga bashar al-hafi naga bashar al-hafi ana masa lagabi da bashar al-hafi wa ma'rufan al-karkhai da ma'ruf al-karkhai shi ma sunan mutum ne sun mutu duka wa huma jasiyani amma farki na gansu sun durkusa jasiyani durkusawa durkusawa akan gwiwa akwai qur'ani ya kawo suratul jasiya eh, wa tara kulla ummatin jasiya an gane ko yawwa sai yake cewa fa qul sunata min aina daga ina ne faƙala sai suka ce mu min jannatar firdausi yanzu daga aljannar firdausi muka dawo daga ziyara zurna kalimar lahi musa mun ziyarci annabin allah musa yau da shi muka yi hira jama'a kaga wannan ya nuna maka a shaidan aljanna a aljanna ko a barzahu ba a ce ziyara sai dai ziyarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iya ziyartar sauran annabawa dan ne yace zurna kalimar lahi Musa aqidar ahlus sunna kuma ta sha banban da aqidar asha'ira asha'ira ce suna cewa dukkanin dariqun sufaye ko nawa ne ka zabi duk wanda ka bi zai kai ka aljanna amma sai su ce su yi maka sharadi in ka bi ɗariƙa ɗaya ka kama shehi ɗaya to an haramta maka ziyarar wani shehi sai wannan ƙwaya ɗaya ɗin an gane ko to kaga wannan eh, a musulunci mu ba mu da wannan kaga sunan eh, yan al'umma nan sun ziyarci annabi musa annabi ya ce don me ko ziyarce shi an gane ko eh, don mu dama faru gobe na hadin min rusuli sai da mun yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khatimu wa imamu ya kulu amaman lahi ta'ala ga wani kuma ayi mafarki sai a gaban Allah yake cin abinci qala asimul jazari asimul jazari yace tab wannan ka ya yarda da abinci eh asimul jazari yace ra'aytu fi nawmi eh shasta turis ta mishi addu'a ya kai ziyara Maiduguri akwai daurar Dr. Jamil Zarewa madadin majalisin nan ya kai za su je su daura a can eh, a cikin Maiduguri Allah sa su zama lafiya ya ce ah, na gani a mafarki na haɗu da bashar ibn harith faƙultu sai na ce min aina ya kai bashar daga ina kake ya aba nasu ya aba nasu daga ina ne ƙala ta min illiyin daga illiyin muka za ziyara ka sai wani abu ne in a nan duniya muka tafiya kai malam bala daga ina sai ce daga bohal unguwar mako an gane ko eh, kai daga ina sai ce daga bayan daga kai ba daga tabura tafura abuwa hila tafura an ta tafura sun tafura sai <laughs> eh, kuma daga ina sai ka ce daga ina daga jigwal ko jigwal ko kana <laughs> to ka dubi manya jama'a kai daga ina daga firdausi kai ba daga ina daga illiyina kaga wani haduwar sai aljanna a gane ko eh shi da aka tambaye sa kai daga ina ne sai ce daga illiyina ne na zo yanzu kalla inna kitabul abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun sai su annabi Musa ko fil jannatil firdaus nuzula kana lahum jannatul firdaus nuzula sai ne to kullu sai ce ma fa ma fa ala ahmad ibn hanbal imamu ahmad din fa ya hadu jama'a har yanzu to da ka je yana wani hali ka ga imamu ahmad kala ta na bar a yanzu nan ma abdul wahab al-warraq tare da babban malami abdul wahab al-warraq bin abdul wahab ibn wara bin yadillahi azza wa jalla ya akulani suna ta cin abinci wa ya suna ta sharwa. eh bin yadin lahi din ana nufin kuskuren rubutu bayyana yadayin lahi a wa eh, eh, bashar ibn harith ya ce na baro imamu ahmad ibn hanbal da wahab alwarrad bayyana yadayin lahi a wa a gaban allah ya kula ni wa shiraban na bar suna ta ce suna sha ba wai allah ne ke ci yana sha ba allah ba ya ci ba ya sha ma'ana a gaban allah suna ta ciyayen suna ta shaye-shayensu Shayin ko mun saboda za mu maka iyaka ba za a janna ma za ka yi ka zama dan giya ba ne <laughs> a duniya ne ka zama dan giya ta kwabe maka ya ce suna ci suna sha faƙultu lau sai na ce masa fa'anta kai ba yaya baka je ka ci ba sai ta alima ƙillata ragbati ya gane ƙarancin kwaɗayi na fi a cikin abinci fa'a ba lahu fa ba hannun nazar ilai sai kawai Allah ya halatta mu na kalle shi kun ji jama'a sai na gaba muna cikin babin faɗan kyakkyawan ƙarshe na magabata salafus salih tabi'ai da sauran wa qala abu ja'far as-saqa eh ghufira liman tabi'a janazata wannan kuma an gafarta wanda ya bi jana'izarsa waye shi wa qala abu ja'far as-saqa abu ja'far as-saqa ya ce ra'aytu bashar ibn al-harith na ga bashar ibn al-harith a mafarki ba da mauti bayan mutuwarsa fa qultu sai nace ya aba nasr ya abu aba nasr ma fa'ala allah bika wai da ka mutu me allah ya maka ne qala ta ya tausaya mu wa rahimani ya jin kaina wa qala li allah yace da ni ya bashar law sajadta li fi dunya da za ka yi min sujada a duniya alal hajar kan dutse fallen dutse kai sallah akai ma addaita shukran ma hashautu quluba ibadi minka baka bada godiya da za ka samu dutse mai tsini kai sujada baka bada godiyar ma hashautu quluba ibadi minka yadda na cika zuciyar bayina da ƙaunarka mana na cusa maka ƙauna a zuciyar bayina wa Abahali. نصف الجنة فيتي أبرزه ألا يا حل التامن ربع الجنة إيه. يا حل التامن ربع الجنة نصف الجنة ونكنا فأصرق فيها إن كيكا وجه الجنة حيث شئت شئت يند نصف إيه. وهو على جفا فيها حيث شئت ka yi kai kawo cikin aljanna yadda ka so duk inda ka so ka shiga ka yi yawo babu mafol da zai kama ka babu jandarma ko zandarma ne da ja ne ko da za <laughs> babu zandarma babu randarma ba gangarma ba iko akwai iko ko aliliya <laughs> eh, to ma'ana ka yi ta yawo ba immigration babu wanda za su kawo sai abed eh <laughs> an gane ku. ka yi shiga inda ka so ba ka da damuwa shi ne kenan a ta ci gaba da cewa wa adani ko alamun alkawari alƙawari an yi kira liman tabiya janazati duk wanda ya bi jana'iza ta aka je aka binne gawa ta in ji bashar ibn haris Allah ya ce ya yafe musu zanen zan zai shi sa jana'izan karkare na kada ce wannan goro ne mai yiwa in kan biyu jana'izar su ka samu wani falala ko kaza ko kaza ko kaza an gane ku eh. yau ne kenan muka faɗi magana mafi daɗi a shekarar nan ga goraye sannan ga yawwa kaga wani murmushi ta gan kawai bakar ne bai je na shi ba eh alama zai bar gwarantar nan kwanan nan wali ya ji daɗin bayani na fa yawwa shi ne kenan na gafarta wa duk wanda ya bi jana'izar ka fa qultu sai ce in ji abu ja'far as-saqa ce wa bashar ibn halid ma fa'ala abu nasr an-najjar wani hali abu nasr an-najjar yake fa ce za ka an nasu wannan yana sama da mutane Allah ya ɗaukaka kashi aifin tinkau da mu <clears throat> amma don me bi sabrihi ala bala'ihi wa faqrihi shi abu biyu ya fama masifu da talauci farar talauci tunda ta kai shi aljanna ai faraci saboda haƙurinsa akan masifa bala'i masifu kala-kala suna samu bai yi canfi ba bai je wajen boka ba ya yi ta haƙuri wa faƙirhi da kuma ya yi ta fama da talauci ya yi ta haƙuri da talauci bai yi raki ba da dama ai ina ma yi wafa sabiruna ajirahum bi ghairi to shi ya samu ɗaukaka don haƙurinsu شيخ قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحج وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وتصور أخبرين صلى الله عليه وسلم قال عبد الحق kenan haƙuri akan masifa haƙuri akan talauci yana da lada haƙuri akan masifa karkace farin ƙafa ne da ita in fari ne ma ka fenta ya zama ja a wuce wasu an gane ko haƙuri akan masifa haƙuri akan talauci shi ya ɗaukaka shi ko annabi ayyuba alaihi salam me yasa Allah ya ba sa a cikin wa'inda ya ba wa a a duniya Allah ya ce inna wajannahu me sabira sai ce me ni'mal abdu innahu awwa yawancin annaban Allah ko kuma ka ce dukkanin su cikin daukakar da Allah ya ba su babban hakuri dan gashi nan annabi ayuba ala ce inna wajannahu sabira ni'mal abdu innahu a dubi annabin Allah dubi annabin Allah Isma'il alayhi salam haƙuri inni a fil manami anni azbahu ga fanzur ma za ta qala ya abati al matuma ai shi yayi hakuri da ya yarda a yanka shi baban ma yayi hakuri da da hannunsa Allah ya yanka ɗansa an gane ko Maryam ta yi haƙuri an ce laga jeta shi an fari an ta cewa a ce annabi isa ya yi ta haƙuri yahuda sun ce ba shi da uba babu babu shi sa Allah ya ce wa annabi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ka yi haƙuri yadda ma'abuta azama cikin manzanni suka yi haƙuri shi yasa Allah yake cewa ma ya mayar da annaba jagorori na addini don haƙuri wajen nawa a immatan lama lama sabaru yayin da suka yi haƙuri an gane ko saboda haka duka daukakar da haƙuri ake samu annabi gashi na an jefe shi ta lafin lahum inna fa innahum la ya'lam an gane ko saboda haka haƙuri jama'a ba ƙaramin falala bane a cikin haƙuri haƙuri ya kasu uku as-sabr fi ta'atillah kai haƙuri ka bi Allah akwai as-sabr amma asillah kai haƙuri ka bar sabon Allah sai na uku as-sabru ala aqdarillah haƙuri akan kaddaran Allah bambancin su haƙuri wajen bin Allah hayya ala sala kai sallah ka yi azumi an gane ko eh, an nemi taimako ka cire kuɗi ko da kada son kuɗi haƙuri wajen barin sabon Allah ka bar zina an gane ko ka bar duk wani abu na haramun ka bar shirka ka bar sata haƙuri ko bisa ƙaddarar Allah yadda Allah ya yi ka a rayuwarka sai ka yi haƙuri dunya ya aza maka talauci ya aza maka sai ka yi haƙuri duk ukun nan suna da lada amma a ukun nan biyun farko sun fi lada amma haƙuri akan ƙaddaran Allah shine ɗan autansu a lada akwai lada ma shine ɗan autan so in baka yi haƙuri akan ƙaddaran Allah ba me za ka yi wani ɗan wanka ya mutu in baka yi haƙuri ba kabarin za ka shiga ko kuma shi kenan eh, kai hannunka yana ciwo in baka yi haƙuri ba yanke hannun za ka yi kaya yawon shi ƙaddara Allah baka isa ka canza ba ka yi haƙuri kawai ka ɗibi lada kar ka sa ran haƙuri ka yi biyu babu amma bin Allah kana iya ƙin yi kana iya yi lokacin sallah in ka so ba za ka yi ba amma a duniyan ma in ka so za ka yi to shi fi lada haka wajen barin sabo to eh, shi annabi ayuba ya hada duka uku ne ina wajen nahu sabin haƙuri akan kaddaran Allah ba ya yi jinya ba haƙuri kan bin Allah a cikin jinyar wani ibada ne bai yi ba ai bai rage ibadarsa ba ƙara yi haƙuri kuma wajen barin sabon Allah a jinyar bai taba zuwa wajen boka ba ai sai ya ci jarabawan duka an gane ko to shi da kenan abin da malai ke nufi a nan ah, sai ce mai قال قال عبد الحق عبد الحق الاشبيلي ناجي الاشبيلي يجي لعله اراد بقوله مي وانا أيوة، نبي نصف الجنه الله يا بني ربي الجنه انا نبي نصف نعيمها ربي نعيمها لان نعيمها نصفاني تمام آه، نعيم الجنه جدابوني روحاني اكو نصف روحاني ربي نروحي wa nasun jismani rabi ko na gangan jiki fayan amuna awwala yana nufi Allah ya bani rabin ni'ima kenan suna cikin ni'ima da farko bin ruhani ai duk wanda yake barzahu ni'ima da yake samu na ruhi ne ba na gangan jiki ba don gangan jiki yana kwance a kabari fa idza ruddat al arwa ila al ajsad idan aka mai da rayukan zuwa gangan jiki aka tashe su gobe kiyama udhifa lahum an jismani sai a jingina musu ni'ima ta gangan jikin ila ruhani zuwa ga na ruhin wa qala ghayruhu na'imul janna murattabun wasu suka ce fa ni'imomin aljanna an rattaba shi da an gina shi da alal ilmi wal amal akan ilimi neman ilimi da aiki da ilimi wa bashar min al'amri aw wa bashar ibn min al'amal kasan bishon na aiki kana aufa min hadhihi fil ilmi ya fi kasansa na ilimi yawa wallahu a'lam aqrabukum almusari'u ila ta'atillah wanda yafi ku kusanci da Allah shine mai gaggawa zuwa ga ambaton Allah wa ajiltu ilayka rabbi litarda eh, wa ajiltu ilayka rabbi litarda akwai wanda na karanta tarihin sa ko waye ne yana karanta qur'ani daidai wa ajiltu ilayka rabbi litarda anan ya rasul Eh. wa qala ba'du salih wani cikin salih yace ra'aitu ababakar ash-shibli naga abubakar ash-shibli fil a mafarki wa ka'annahu qa'idun fi majlisi kama yana zaune a wurin zaman sa bir rasafa rasafa nan ko sunan gari ne ko sunan wuri ne kuma ana kiran rasafa alhijara almustamala duwatsu ana iya kiransa gefen hanya bil mawdi'i alladhi kana yaqudu fiha inda yake zama wa idza bihi sai gashi nan kad akbala ya fuskanto a mafarkin wa alaihi thiyabun hassan yana sanye da kyawawan tufafi fa qumtu ilaihi sai na tashi zuwa ga abubakar shabli wa sallamtu alaihi da masa sallama wa jalastu baina yadayhi na zauna a gaban sa fa qultu sai ce man aqrabu ashabika ilaika a shiga abokananka wa yafi kusanci da kai qala yace alhajuhum bi zikrillah wanda yafi su yawan ambatan Allah wa aqwamuhum bi haqqillah da wanda yafi tsaye da haƙƙin Allah wa asra'uhum mubadaratan fi mardatillah da wanda yafi su gaggawan gaggawa zuwa ga yardan Allah jama'a wannan da yana ta nuna mana cewa idan mutumin kirki ya yi mafarki da mutumin kirki bayan mutuwarsa ya gansa a kyakkyawar hali to alama ce ya yi kyakkyawan ƙarshe za a ce babu abin da ya rage na wahayi sai da almubasharat ne mafarki na gari musulmi ya gani ko wani ya zama ka, an gane ko saboda haka kaga wannan mafarki dama na alkhairi daga Allah ne ko baya zama ƙarya yawanci mafarki na sharri ko daga shaidan ne sai kuma ba wajen kaga mutum mummunan hali kaza kaza a'a shi shaidan yana iya sa maka don bakin ciki amma duk da haka akwai kowa in mutumin kirki ko ya ga mutumin kirki kuma ya ga mutumin banza a mafarki a cikin mugun hali akwai irin na taɓa yin hudu ba na miyagun mutane da suka mutu aka gansu a cikin mummunar hali na e, hudubar ma don abin ɗinsa da jan biro na rubuta ba an gane ko a cikin hajjaj ibn yusuf akwai wanda ya gansa a mafarki kasan ya yi kisa na bala'i kisan da hajjaj ibn yusuf ya yi ko fir'auna bai yi kisan nan ba to shi da kira har a mafarki wani ya gansa ya tambaya sai ya yi ka haɗu da mahalicinka ya ce duk rai ɗaya da na kashe sai da allah ya rama mai shi da kisan da ya fi nasa muni da zafi da ba zai kwatantu ba sau saba'in akan kowane rai sai da aka yi ɗanɗana min mutuwa sau saba'in saba'in ta ga kamar bala'in da yake jiran dan fashi dan ta'adda kinnafas da suke karkashe mutane abin da yake su a bar barzahu kenan kafin su tafi gaban Allah ba su kaɗai ba hatta wanda yake kashe mutane ya tsafi ya yi sihiri an gane ko ya kashe mutum Allah zai riga ɗanɗana masa azaba da karɓar rai ne to jama'a karɓar rai sau ɗaya ma ya aka gama wannan tana aje ana ta ɗanɗana mutum irin raɗaɗi na mutuwan zai riƙa ji Allah ka tsare mu da wannan bala'i Allah ta mu mutu ba mu taɓa zub da jinin ɗan adam ba saboda haka kun ga wanda ke da abubuwan da ake gaya maka na jerin tarihi to kaga adam shi eh, an gasa a mafarki yana zaune shi ba ga eh, yana cikin sutura mai kyau ka kenan ka ga mutum a mafarki na cikin kaya mai kyau an gane ko mace ta ka yi mafarki ka ga wata a hali mai kyau bayan ta mutu an gane ko kamar ka ga mutum a gida mai kyau ko a wani lambu ko a wani abu nan ko gansa yana murmushi yana a kan wadda duk alamar kyakkyawan ƙarshe ne ko gansa da farin kaya farin tas kamar hadisin da ya ce annabi ya ga waraka ibn nufal da farin kaya bayan ya mutu kamar haka ka yi mafarki ka gaga wani ya rasu yana baki wani korama ruwa yana gudana wadda aka ce alamar yana nuna ya bar sarakatun jariya da take gudana a duniya an gane ko wannan kenan to idan Allah ya sa mutane suka sanka da wani aiki alkhairi sai ga ana mafarki da kai da alkhairi wani ta in kai lada ne amma mafarki da kai kana kiran sallah bayan ka mutu ko kana jan sallah ko kana jan baki ko kana wa'azi ko kana sharan masallaci ko kana sadaka ko wani abu makamancin haka wannan ke ma'ala ya ce sadaka ya nuna wanda ya fi kusa da Allah shi ne wanda yake wa ambaton Allah wa aqrab wa aqwam bi haqqillah wanda yafi tsayuwa da haƙƙin Allah wa asra'uhu mubara mubadara fi mardatillah kuma wanda yake su gaggawa duk abu da zai samu yardan Allah zai riga kowa zuwa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa sabiqu ila min rabbikum wa ajiltu ilayka rabbi litarda an gane ko da Allah ya ce wa annabi Musa izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri sai sake maimaitawa izhaba ila fir'auna innahu tagha an gane ko yana ta maimaita a shi ka ga afdalul amal as-salatu fi awwali me waqti a gaggawa dan menene a sallah aka fifita sahun gaba dan sun zo da wuri an gane ko kai rika iya kokarin ka duk wani abu a ganka a gaba ba wai a baya a ganka a gaba ba wai a barka a baya wannan lalle lalle sai mun kare wannan ru'yatul amwati manaman ganin wayanda suka mutu matattu a mafarki ala abu abdurrahman as-sahi abu abdurrahman as-sahi yace ra'aytu maisara bin salim naga maisara ibn salim ko salim filma na a mafarki ba da mauti ba mutuwarsa fa qultu law sanace masa eh nace da shi qalat ghaibatuka kuwarka yayi tsawo fa qalat sai ce eh, kuwarka yayi tsawo mana ya dade ba mu hadu ba da ka mutu a mafarkin ma ba gobe ka zo lokaci za ka yi mafarki ka ɗauka mutum yana da rai faƙala sai ta asafaru ɗawai tafiyar ne yana da tsawo sai idan mutum zai zo mutuwa kar ku ɗoga wai kun ɗauki gawar kun kai falasar ko kun kai kwaltamalan ko bayan tasha ko birikunci ko bulamel eh, ko zara kogu duk kar ku ga wai don kun hawa kurkura nan kusa ko je ku aje shi ba karamin bulaguro yi ba ai gangan jiki ne ke gidanku waje da kuke masa wankar gawa ran ba ya dogon bulaguro ba Kasan inda ran zai je sai ya mutu baran tafiya zai yi ran nan ba zai zo ba sai kuje kun aje shi a kabari wanda ka bulaguro ne mai tsawo akwai protocol eh, bodin kun ta fama to an zo likita ya daddaga ya mutu an ji jigilan gawa an ka gida ayi kaza wayannan su zo a gwada shi ba kaya za a dinka mishi ba fa za a tona kabarinsa a yi wanka a yi kaza a yi kaza rai din gashi ya je ya haɗu da su wala kiri ya yi kaza kafin ya kalli yaran ɗan abubuwan da suke gaban yanzu yau ɗin ba wanda ya san kai ba mai kuɗi ba a ce ka je sakatariya ka yanka katin zama ɗan ƙasa yadda ake ta rububi ba an haɗa ka da aiki ba shi ma ƙaramin rububi ballantana rububin kai kiliya ɗan abubuwa har ka samu kwanciyar gabari ka gama mutane su sauke aikin kai ma ka sauke a ce shi kenan ka zo ka zama normal amma mana safarun tsawilun wallahi amma mana safarun tsawilun wa ba'idun tunda aka tunda aka haife mu fa muna cikin bulaguro ne wallahi tunda aka haife mu tun kana cikin uwa kai bulaguro daga duniyar mani zuwa duniyar jini daga duniyar jini zuwa tsoka an busa maka rai kaza da aka haife ka akwai haƙori a bakinka ne yanzu ga sun cika bakinka kamar masara ba tafiya kake ba shi kenan ka taso ka sha nono shekara biyu ai yaye ka shekara hudu an kai zana azumi shi kenan shekara sha biyu ka gama firamare shi kenan kana kwamfiri ka fara wani ƙananan gemu shi kenan ka fara mafarki shekara sha takwas ka gama firamare sakandare haka fara yi wani yaushe yaushe zai ga kayi aure yaushe yaushe zai ga yaranka yaushe yaushe zai ga sai kana zare furfura sai su samu yaushe yaushe zai ga zo ganka a kan gadon jinyan ajali kawai sai da ranka kana tsakanin itatuwa cikin kabari kadi hun ila rabbika idan mutum ya mutu ba bulaguran bai kare ba sai tafi barzahu kuma ya an tashi ko barzahu ko sai ji an sake amar da shi waje sai ce to ka sako me haka har yanzu bulaguran bai kare ba wa qala al insanu ma laha yawma idan tuhaddisu akhbara bi anna rabbaka aw hala ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رب ينسل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا أجاء تهروا أي شكرا دبو حمسن بأشي أفا با يوم كان مقداره خمسين ألف سنة با أبنك يا دنيا ولا أي شيء أنا قبا to shi ya sake da sai ce haba bawan Allah astaghfaru dawil bulaguran ne yana da tsawo fa qulu sai ta famal ladhi qaddimta lahu Eh, me aka gabatar da kai gare shi fa qala ta rakhasa li Allah ya mun rangwame jama'a fa duk ibadarka bai zai baka aljanna ba sai dai Allah ya rangwanta maka don kai kokari an gane ku kamar yanzu a ce kai sana'arka yankan farce ne yankan farcen ma wa talaka irin mu kake yi shikenan sai a ce to ga an gina wani gida mafi tsada a duniya a ce in kai ka riga kawo kudi na yankan farcen ana tara a sayar maka gida ai kai dai ka sani ko shekara nawa kai duk da aka dauki gida aka baka ka san dai alfarma aka yi ma to ka kwatanta haka da aljanna ka kwatanta haka da aljanna talakan aljanna shine wanda yake da duniya girman duniya kamar sauna ba kan gobe ba gine-gine ne da abubuwan alatu to ka san dai alfarma ne dai ka dage ka dage sai Allah ya to shi an yafe maka zo ka shiga kawai dai don ka sani ba don aiki ba ai da don aiki ne yanzu jarabawa a nan duniya na makaranta sai a ce sai ka ci kaza sai ka ci kaza maki din ma sai ya kai kaza ko ba ka ba kafin a ce ka haye na aljanna kuma Allah ya taba cewa sai wanda ladansa ya kai triliyan kaza biliyan kaza ko ka taba jin an ce sai ladanka ya kai dubu daya kawai abin da aka ce ladan ka din ya fi zunubanka ko da kana da zunubi tiriliyan ɗaya lada kuma tiriliyan ɗaya da ɗigo ɗaya to shi ka ta fi kai ka san dai ba don aiki ba <laughs> idan rahamar Allah wanda ke sai ta Allah ya muran gwame li'anna kunna nafti nafti bin rukhas don muna ba da fatawa da rahusa kun fahimta ba ma wa'azi irin na kawari mu ce kowa kafiri kowa dan wuta ruhas in Allah ya rahusa sai mu yi rahusa ba za mu yi alkafira mu riga ruwan kaula sai muna kai mutane wuta ha bin ruhas ba mu halatta jinin mutane mu yi ci ai ta kashe mutane fa qultu sai na ce fa ma za fa ma ne bi me kake umurtana da shi kale ce ittiba'ul asa bin salafus salih bin taku kenan bin magabata na kwarai ka bi salafu salih magabata na kwarai wa suhbatul ahya da abota da mutanen kirki ka duba ayyar suwaye abokanan akwai fasiki ka aje shi akwai mai luwaɗi ka aje a ƙawayenki akwai mai ko aje ta eh, akwai mashayi aje shi sai ka kira shi ka ce to za mu raba gari ko ka gyara <laughs> an gane ko shi ne ka'ida batul akhira kai abuta da mutanen kirki eh, babu wanda yake more wannan kamar dalibin ilimi zaka ta dalilin dalibtar ilimi sai ya samu abokane mu yau abu na muka ɗauka in kai mai kuɗi ka yi da masu kuɗi in kai nagari ka yi abota da nagari ayi annabi sallallahu alaihi sallama a abokanansa din akwai kashin baya a talauci su bilal ga talauci ga su bayi su abdullahi bin masu sun sha wahala ah, su su su ah, abinan ah, habab ibn al-arati sun sha wahala kuma abokan annabi ko su akwai Abdullahi ibn of miloniya ne shi akwai zubair bin awam miloniya ne shi akwai usman ibn affan miloniya ne shi kuma dukkan su abokanan juna ne an gane da ka san mu yanzu abu na muka doka in ka zama wani abu sai ka canza abokanin Eh, mutum yana zama wani abu shi ke sai samu eh, manya sai zama abokanansa masu matsayi in ya talauce ko sai ya dawo cikin mu <laughs> don an daina harka da shi a can wannan ke sai ya ce ko ina umurtanka da bin magabata na kwarai da abuta da mutanen kirki yunajjiya ni minan nari wa yuqarriba ni minan jamba abu biyu din nan ji abu abdurrahman sahi ya ce maisara ibn sali ya gaya ma a mafarki abu biyu dinna za su kusantar da kai da allah na farko ittiba'ul asar bin magabata na kwarai na biyu sohbatul akhyar abota da mutanen kirki yunajjiyani minan nar wayan a biyu su suke kubutar da mutum daga wuta mutum yana zuwa filin kiyama sai Allah ya duba ya bi salaf ne ko ya yi fatawa ya bi maulan kansa a ya bi salaf sai a ce to su waye abokanansa akwai kir david akwai ah, ta wadda akwai can da shi eh, saboda haka abinda zai tseratar da kai daga wuta wa yi ba ni min da ya kusantar da kai da allah shi da bin salaf da abuta da mutanen kirki wannan kirki alhoro ma a hufil kaba to wannan kuma gashi nan shi a kabarin ma ba goro ba yana tare da horil ina cikin kabari a kabarin ma ba a bar shi goro ba kala abu jafaru darir abu jafaru darir ya ce ra'aytu isa bin zazan ba da mauti na ga isa ibn zazan bayan mutuwarsa sunana yana da ya kira don akwai mutaqaribul huruf kalmat huruf don zazan ta wani sai ce zazan sai ce zazan a zazan wa za mu ba wa ibn zana a majalisun nan babu isa ko <laughs> wale sun haka na gaske isa ne da sun haka da yawa wani wajen a audi wani wajen a dalhi wani lokaci a ce dalaiha wani wajen a ce wani a ce abuhu wani wajen a amuhu mu dai muna ta ji Eh, ya ce na ga isa ibn zarzan ba da mutu ba mutuwa ka fa qultu nace ma fa Allah ka, me Allah ya maka bayan ka mutu fa an sha sai bai rera wannan baitin ya qulu yana cewa law ra'aital hisana fil khuldi hawli wa akawa wa akawib ma halis sharabi yataranna man bil kitabi jami'an yatamashayna musbilatu thiyabi law ra'aital ina ma da kaga kyawawan matan nan fil khuldi wanda aka ɗebo su a cikin jannatul khuldi an zaro mun wata hauli a gefe na wa akawibun akwai kofuna na drinks ma'aha tare da ita lisharabi na abin sha ya taranna manna suna rerawa bil da littafi jami'an gaba ɗaya ya tamashaina suna tafiya musbilatu suna jan tufafinsu a ƙasa shi a kabari ma Allah ya tura masa mata liyaskuna ilayhinna eh, shi anama wa min ayatihi wa min rahmatillahi lahu an ja'ala lahu eh, an ja'ala lahu qabran maskanan wa zawwajahu qural in kina saboda kun ga shi kuma abinda ya samu sai kuma ah, alƙabru ala khaimatin wa alaihi khaimatun wa suradin. kabari a gare shi khaima ce kuma suradikun ne sai mu tsaya nan don muna da wata walima abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko kuma tuntun harshe Allah ya fi mana subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk